Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani bam da ya fashe a wata cibiyar al'adu ta 'yan shiya da ke lardin Bak da ke arewacin kasar Afghanistan jiya Asabar ya yi sanadin mutuwar wani mai gadi tare da jikata akalla mutane takwas. Wani mai magana da yawon 'yan sandan yankin Muhammad Asif Waziri ya shaida BOA cewa fashewar ta afku ne a wani bikin karrama kafafen yada labaran Afghanistan a babban birnin lardin maza'i sharif ya ce 'yan jarida biyar da yara uku na daga cikin waɗanda suka jikkata haka kuma jami'an lardin da malaman addini na daga cikin baƙin da suka halarci taron abdulnafi takur mai magana da yawan ma'aikatar harkokin cikin gida ta taliban a kabul babban birnin kasar afghanistan ya ce wata na'ura da aka dasa ita ta haddasa fashewar Na ji wata babbar ƙara sai kuma aka samu hargitsi yayin da kowa ke ƙoƙarin neman hanyar tsira, in ji wani ɗan jarida ƙasar Afghanistan Atif Aryan wanda ya samu rauni a fashewar ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa. Aryan ya ƙara da cewa wasu 'yan jarida sun samu munanan raunuka. Mazauna ƙauyen Mukandi da ke gabashin Congo sun duba ragowar gidajensu da suka kone a ranar Juma'a. inda suka bayyana yadda suka tsere domin tsira da rayukansu yayin da 'yan tawaye ke yanka makogaran mutane da ke kusa da su. Mambobin dakarun ADF sun kai hari a Mukwandi da wani ƙauye da ke makwabtaka da shi a daren ranar Laraba, inda suka kone gine-gine tare da kashe akalla mutane talatin da tara da kuma jikkata wasu da dama a cewar hukumomin yankin. Shugaban yankin Kasareka Geographias ya faɗa a kusa da tarkacen ginin da ke makundi sun kashe mutane da addina tare da kowane gidaje mutane suna tsoron komawa girman zubar da jinin ya girgiza al'ummar lardin kibu ta arewa da ke fuskantar barazana daga 'yan tawaye masu ɗauke da makamai tun yakin shekarun 1990 ƙungiyar 'yan bindigar sun kai hari ƙauyukan ne a daidai lokacin da mazauna yankin ke bikin ranar mata ta duniya in ji wani mazaunin birnin faluku mukata wanda na cikin waɗanda suka tsere labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc ƙasar china ta ce ba ta da wata ɓoyayyar manufa kuma ba ta ƙoƙarin cike wani gibi a yankin gabas ta tsakiya bayan da ta karɓi bakoncin tattaunawa wanda Iran da Saudiya suka amince da sake kulla hulɗar jakadanci. ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta nakalto wani mai magana da yawun da ba a tantance ba a jiya asabar yana mai cewa kasar china ba ta bin son kai ko kaɗan kuma tana adawa da gasar siyasa ta yankin gabas da tsakiya ta ce china za ta ci gaba da tallafawa kasashen yankin gabas ta tsakiya wajen warware bambance-bambance ta hanyar yin shawarwari da tuntubar juna don inganta zaman lafiya da kwanciyar hankali yarjejeniyar da aka sanar a ranar juma'a don sake kulla hudar dangantaka Iran da Saudiya tare da buɗe ofisoshin jakadancin su bayan shekaru bakwai. Ana kallanta a matsayin wata babban nasara ta diflomasiya ga ƙasar China, kamar yadda ƙasashen Larabawa na yankin Gulf suka yi la'akari da cewa Amurka na rage kasancewarta a yankin gabas ta tsakiya. Kasar Rasha na kokarin siyan komai daga ko'ina, ciki har daga kasashen kudu maso gabashin Asiya, kamar Myanmar, don samun makamai game da mamayar Ukraine da ta yi a cewar shugaban hukumar leƙen asiri ta Ukraine Kirilo Budanov. A wata hira da ya da biyoyi a baya-bayan nan, babban jami'in leƙen asirin Ukraine ya ce akwai wasu yunkurin siya ta hanyar wasu ƙasashe gagarumin janye makamai yanzu suna ƙoƙari daga miyammar Gwamnatin mulkin soja ta miyammar ta musanta zargin. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa akai miki ne Kasuwa akai kasuwa a kasashe ya take. A yau shirin kasuwa kan dole dole ta rana a wata babban tasha da ake kira tashin baga da kuma tare kidan ta zama wata babban kasuwa da ta bibice wajen hada-hada da masu saida da kuma kamun kifi. Hakan da ya samu kayayyakin bukatu a wannan tasha wanda a iya cewa tasha ne na kasa da kasa wanda tun daga wannan tasha da aka fi sani da tashan baga hakan da bai kayayyaki daga garin Maiduguri ya dangana har zuwa wasu kasashen ƙetare. Na dai ziyarci wannan kasuwa ga kuma da hira ya kasance da wasu 'yan kasuwan da suke sana'ar bayanansu kamar haka. Sunana Yakubu Gremami. Gashi muna nan kasuwan tashan baga inda kuma naga kana sana'ar sai da ci ko kamar ya sana'ar ke gudana eh to ka sana'ar da ya kama alhamdulillah sai da godiya za mu ce don da dama yan kawai sun wannan lokacin lokacin zuwan su har zuwa irin azi to kuma bana da aka samu crashin din canyi kudin nan da ba laifi a ko da suka zo amma ba sosai kamar da ba kamar wa zuwa suke su zuwa sai sayan kai na ga wani lokaci kukan samu mutane kamar daga kasashen waje makwabtan kasashe haka suna zuwa ko eh to alhamdulillah su ma lokaci da haka suna zuwa irin difa haka ko lokaci a canjin mena. a nan kofiya sun abu nan akwai kasashe dai na eh, a jikin jami'a nan da suna kamar dai mutanen jami'a na haka dai wannan kasuwa naku kamar ya za a iya bayyana irin me ake kamar saidawa a wannan eh to alhamdulillah a nan tasha dai za mu ce za mu fara da kifi dai haka shi ne uwa uba kifin ana kawa kuma ga kanwa kuma ga kuma irin muna da timba ana kawo irin su katako daga itacen akwanga meme da sauransu ne da kuma ga kasuwa mu da haka a gefen kuma ga katifu su kuma ana kawo mana su irin a su kano su jos ko lokaci irin su a yola haka dai da sauransu to ganin cewa ana dan karancin naira haka a najeriya kamar ya wannan shafi harkan kasuwancin ku eh to alhamdulillah dama abun ya zo ne kuma mun gode a allah kuma abin da ya sa da dai san cash ake zuwa da shi to kuma yanzu aka koma transfer amma a transfer ma ba laifi in sun zo in mun musu bayani sun ce sai aina account number in mun ba su account number suna tura mana haka sai su dauko kayan kuma yanzu an fara saba da account number duk suna na abdullahi adamu kamar me kuke sayarwa na eh, muna sayar da kwantena na jirgi kwale-kwale kenan kwarai da gaske eh kabar me ake da wannan kwantena din eh kwantena ta mu ana buga jirgi irin kwale-kwale haka da irin dan jirgi na inji dai da sauransu jirgin ruwa kenan eh, eh, wanda ake kama kibi da shi kenan kayan kifi da kewa a can baga a can baga da dai cikin chadi da shauran da guran da ake mu'amalar ruwa eh. ganin cewa akwai wannan matsala na karancin uh, kuɗi haka a Najeriya kamar ya shafi wannan sana'a naku eh gaskiya ya shafi sana'ar mu sosai dan a da ana zuwa su yi kaya ba mu kuɗi fari a hannu har ma wasu 'yan kasuwa suna dan zuwa suna neman agaji in suna bukatan transfer da hauran so da karshe dai mu ma dai muke dan bin masu shaguna muna dan samun na cefa ne duk wanda ya zo su kaya ko da ce aka yi baka ko biyar ko dubu biyar ko dubu goma zai ce babu ya ma transfer duka. Eh. cikin wannan sana'a da kake yi na ko kuma kuke yi na kwantena da sauransu kamar shekara nawa kana wannan sana'a. to gaskiya a takaice dai na kai kamar shekara tara zuwa goma ina harkokin kwantinan na eh, ana samun mutane daga ina suwa su sayan wannan kaya to gaskiyar lamari mutanen namu suna zuwa galibi wasu mutanen chadi wasu kamaru wasu nan cikin gida baga su ne suke zuwa galibi suke siyan kayan suke ma'amalan harkokin su na jirgin ruwa da shi alaikum salamu alaikum sunana mu'azu isa ah, ni ne sakatare na fish producers and marketers association borno state wato basu suna kifi kenan masu kama kifi da sayarwa na jihar borno ya wannan sana'a ta ku take ne a cikin wannan hali da ake ciki yanzu eto eh sana'a mu din a yanzu kam ai ba a cewa komai saboda halin rashin kuɗi a hannu kuma sana'a cewa tana buƙatar kuɗaɗe a hannu to sai mu ce dai kawai mun gode wa Allah ganin cewa wannan sana'a da sana'a ne kuma an ta shahara a wajen mutanen arewa musamman mutanen jihar bondo ba za ka gani kamar wannan sana'a tana gamsar da ku game da irin abubuwan bukatu ku yau da kullum alhamdulillah wannan sana'ar ai babbar sana'a ce kuma ba ma mu yan kasuwa ba har ita gwamnatin jihar borno din tana amfana da wannan sana'a ta mu kai maganan gwamnati tana amfana da wannan sana'a na ku ta wani hanya kenan eh akwai rabanan da muke biyan gwamnati gwamnatin jihar borno to kaga ai zamu ce tana amfana tunda muna biyan rabanin mutanen mu kuma ba su da wani gardama suna biyan sa ba da ba dai wani matsala insha Allah tsakanin mu da gwamnati wannan kungiya na ku tana kama da kuma sai da kifi kamar wurin kifi ne kuke kamawa kuna sai da nan eh dukkan kifin da muke amfani da shi a arewacin Najeriya gaskiya inda kifi ba na ku bane ba irin wanda babu shi a tashan baka ganin cewa kuna sai da wannan kifi kamar ina kuke kai shi ko duka a cikin Maiduguri ake cinya a wannan kifin da yanzu muke samu ai yafi karfin maiduguri ka ajiye muna rabawa a jihohi daban-daban na najeriya ba inda ba a kaiwa kifin jihar borno har ma yanzu muna dan tsallakawa da shi wasu kasashe masu nisa ba na kurkusa da mu ba dan na kurkusa da mu da ana samun kifin a wajen su so kaga muna tura shi wurare da yawa gaskiya ba zan iya cewa ga adadin iya garuruwa da yake zuwa ko kasashen da ma yanzu haka yake zuwa ba in ka ce kifin borno za ga mutane suna rubin kifin ko a cikin gida ko a waje kamar har yanzu ana sha'awar wannan kifi ah, har gobe idan ka je kasuwa in ka ce kifin borno ne ai ba za ka bata lokaci ba don kifin yana da yafi kowanne irin kifi daɗi da zaƙinsa a wajen miya da kuma sauƙin aiki Sunana Murtala Gwaniya. Ah, ya kamar ya wannan harkan kasuwa yake tafiya. eh to a matsayi da ne na musulmi da zan ce dai alhamdulillah amma da yanayin kasuwan gaskiya ba daɗi me ne rashin daɗin sa saboda rashin kuɗi a hannun mutane gaskiya ba kuɗi a hannun cewa kuna wannan harka na kasuwancin kaya ne ko kayan sakawa ne ko kamar wani irin kayayyaki ne kuke saida eh to muna saida kayan gwanjo ne takalma da riguna da jakunkuna na mata da makamantansu dai haka akwai na maza a ciki akwai na maza ba wanda babu na ganin jiwa kamar shekara nawa kana wannan harka eh to ina tashan nan dai na kai shekara biyar to suwa suke zuwa sayan wannan kayayyaki a wurin naka eh to mutane dai daban-daban akwai baki musamman ma 'yan kauyuka local gamman haka. To gani cewa akwai wani matsala na karancin naira kamar ya wanda ya shafi harkokin kasuwancin. Gaskiya ya taɓarɓare kan sosai babu daɗi sosai abu. To dai ce maka ni a yanzu ma sai maka kwana uku ma ban ce maka na yi cinikin da ya kai naira dubu biyu ba. Ganin cewa ana tunkaran zaɓe kamar menene fatan ku ne da jama'a haka game da wannan zaɓe da ake zuwa. To fatan mu dai Allah sa a yi zaɓe lafiya a gama shi lafiya kuma Allah ya bamu shugabanni na gari shine fatan mu kuma Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu Najeriya. Sunan Usman Ibrahim sunana. So gashi na ganka nan tashar baga kuma kana sana'ar takalma. Kake gyara takalman nan ko kake ko sai su kake? Eh sai su nake yi ina siya ina sayarwa. Eh, kasuwar kasuwa ta alhamdulillah dai zaci ce amma dai duk da ma dai kamar ba da da yanzu din ya dan canju al'amari sai ya ce tutu yawa muna dai zaman hakuri dai ko da ran kadan kadan dai gaskiya alhamdulillah muna samu dai na abinci da wannan muka kawo karshen shirin kasuwa a miki dole na wannan mako sai kuma wani makon dan mai duka ya kai mu haruna dauta biyu murya amurka daga maiduguri a najeriya shirin BOA Hausa. Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Ni ne Reverend Haruna Labo daga nan Eglise Evangelique de la République du Niger sashen Zender muna yi ma Ubangiji Allah godiya domin wannan lokaci da kuma damar yi mako nasiha akan haɗin kai na al'umma haɗin kai dai sai ka ce magana cewa da ake yi yau da kullum a ko'ina kuma bisa yana nuna cewa bukata ce ta ɗan adam tun halittar duniya ubangiji allah ya yi yadda ɗan adam za su zama da haɗin kai ta wurin idan aka ɗauki misalin aure wannan shine ya zama tushen kafa al'umma cikin duniya saboda dukkan al'ummar duniya sun samu tushe ɗaya daga adamu da hawa saboda haka bisa ga wannan tunani da nazari muna iya fahimtar cewa haɗin kai ya zama abin nema ga jama'a sannan idan muka dubi eh, rayuwar yau da irin ƙalubalai waɗanda ɗan adam yake fuskanta a yi magana talauci a yi maganar uh, cutuka iri daban-daban da suke aukuwa cikin duniya kalubale iri daban-daban ana iya fahimtar cewa in ba tare da haɗin kai ba ba za a iya a yi nasara a kai ba wannan rashin haɗin kai shi ne yake kawo tashe-tashen hankali a wurare daban-daban da muke shi alhali kuwa ubangiji allah ya nufi mutum da ya yi zaman salama saboda idan aka dubi yanayin iyali kowa yana da nasa iyali kowa yana da nasa aiki duk da ubangiji allah ya halicce mu ta tushe daya. ya kafa iyaka ga kowane mutum mutum yana da iyalin shi shi ne yake mulkin iyalin shi ba makwabcin shi ba idan aiki ke gare ka kuma kai ne ke gudanar da aikin ka ba wani yake maka shi ba amma duk da haka ana bukatar makwabcin ka domin aikin ka ya ci gaba kana bukatar makwabcin ka ya kama maka wannan duka alamu ne da suke nuna cewa akwai bukatar haɗin kai kasashe da dama suke yin gungu-gungu suke haɗa kansu domin su kalubalanci waɗansu matsaloli waɗanda suka shahe su ko ya shahi tattalin arzikin ƙasa ko ya shahi ci gaban jama'a waɗannan al'ummai sun gani ya kamata su haɗa kansu da wuri ɗaya su yi nazari a mutum biyu sun yi mutum ɗaya nazarin mutum biyu ya na mutum ɗaya saboda abin da wani bai hango ba wani yana iya hango shi har ya sa su haɗa kai su yi wani abu wanda zai sa ci gaba yadda ɗan adam ya hito daga tushe ɗaya kamar yadda Allah ya halicce shi nan kuma yake buƙatar 'yan adam ɗin nan da ya halitta su yi zaman jiyayya cikin zamantakewarsu su yi zaman lafiya saboda haka Allah kullum yake kira mu da cewa mu nemi zaman lafiya tare da kowa kuma zaman lafiya ba cewa ba sai wanda ke ƙaunarka ka amma har ma wanda baya ƙaunar ka kana neman hanyoyin da za ka yi taɗi da shi domin ku zamana lafiya madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Babu mai da ke Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan makanta ko rashin gani da wasu cutuka ke haifarwa wanda za a iya kara aukuwar hakan, wato avoidable ko preventable blindness a turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan ido Dr. Zailani Abubakar abubakar isa da ke aiki a asibitin tarayya da ke abuja wato national hospital likita barka da wannan lokaci barka dai. to likita kamar wasu cutuka ne ke haddasa makanta ko rashin ganin da za a iya kare aukuwar hakan abubuwan da ke sa makanta da za a iya kare aukuwarsu su ne kamar abu da ake kira cataract shine na farko don an kiyasta cewa akwai misali kamar miliyan arba'in da biyar a duniya na waɗanda ke makanta saboda wannan larura ta cataract a hausance yana yanar ido ita wannan yana abu ne wanda idan har mara lafiya ya je asibiti aka duba idon aka tabbatar yanar ce duka duka za a yi mishi aiki kuma cikin kankanin lokaci ganin shi ya dawo so shi yasa kin ga tana ɗaya daga cikin abu da za a iya cewa za a iya karewa in har mutum ya zo asibiti ya je wurin da akwai kayan aiki da kuma ƙwararrun mutanen da za su iya yin wannan aiki cikin kankanin lokaci idon mutum zai dawo kuma gani zai dawo na biyu akwai abu da ake kira trachoma shi wannan kwayoyin cuta ke sa wannan eh, laruran har ta kai ga rashin gani trachoma a hausance wasu sukan ce da ita eh, amosanin ido ko kuma ciwon da datti da kazanta da rashin isasshen ruwa a wuraren da suke da ƙura da kuma iska ya fi aukuwa ita ce trachoma ah, kamar a najeriya bangaren da ya fi aka fi samun waɗannan marasa lafiya su ne yankunan da suke suke kusa da hamada kamar jihohin borno yobe jigawa bauchi bangaren arewacin bauchi da kuma katsina sokoto da irin waɗannan jihohin su ne dai suka fi aka fi samun wannan ciwo na takoba abu na uku a gaba gaba waɗanda ke sa rashin gani zai iya sa mutum ya samu makanta wanda za a iya karewa shine uh, vitamin a deficiency wanda uh, larura ce da take samun yara mafi yawa waɗanda uh, saboda rashin isasshen abinci mai gina jiki akwai sinadarin vitamin NA da baya samuwa saboda wannan karancin isasshen abinci mai gina jiki yake sa a sami larurar rashin gani yaro ya samu makanta to amma idan aka ba ma yaro abinci isasshe mai gina jiki aka kuma rika zuwa asibiti ana neman shawara daga malaman asibiti sai ka ga an tsare wannan daga afkuwa abu na hudu wanda waɗannan abubuwa duka muna tattare da su a yannan yanki namu na duniya shine abu da ake kira onchocerciasis onchocerciasis ciwo ne da ake kira river blindness shi ma wani kuda shi ke yaɗa wannan ciwo ya sa makanta amma akwai maganin da in mutum ya sha na rigakafi da kuma zuwa asibiti akan kari a gano matsalolin za a iya ba mutum magani da zai warke shi ma vitamin a deficiency idan aka ci gaba da ba ma yara wannan vitamin a supplements shi ma yakan kawo kariya ga rashin makanta trachoma ita ma tsafta yin aiki idan waɗanda ke sun samu larurar juyawan gashin ido in sun kifta idon su gashin su ya juya yana shafan gaban kwayan ido ido shine yake jawo makanta akwai aikin da ake sai a juya fatar yanzu gashin ba zai rinka shafa ido ba ko kuma a rinka cire uh, wannan gashin ido din akai akai zai hana makanta sa'annan eh, idan aka ba mu mutane ruwa isasshen ruwan sha mai tsafta kin ga mutum zai tashi da safe ya wanke idon shi don akwai uh, dangantaka na tsafta da kare afkuwar wannan ciwo abu na gaba shine uh, tsaftace yadda yanayin mutane suke zama mafi yawan waɗannan cututtuka kamar yadda na ce cututtuka mutane da suke samun mazauna karkara wadda babu isasshen ruwa da kuma kazanta yawa kin ga idan aka yi waɗannan abubuwa duka za a iya tsare al'umma daga afkuwa da samun wannan ciwo so kin ga ashe wanke ido akai akai da yaro ya tashi da safe a wanke masa wanke fuskar shi kwayoyin cutar da suke wurin kin ga an raba shi da shi shanu da dabbobi da suke kusa a riga suke kusa da mutane akwai kwayoyin cuta da suke kwari waɗannan kudaje da suke ɗiban kwayoyin cuta su kai ga idan yara kin ga duk an riga an tsare su sa'annan amfani da kwayoyin magani na ointment na antibiotics da ake kira so idan yaro ya zo asibiti aka gan shi da wuri wannan kwatsar da take fita daga idon shi aka bashi magani take ga an tsare shi daga kai ga yanayin da zai kai ga abin nan ido ya tafi abu na gaba ciwon suga wanda ba a controlling din shi diabetes kenan duk wanda ke da diabetes in yana samun kulawa yana zuwa asibiti akan kari yana shan maganin sa ba zai kai ga diabetes in ya tsananin da zai lalata jijiyan idon shi ko ya bata bayan idon shi ya kai ga makanta ba kin ga akalla waɗannan abubuwa biyar da na yi magana su ne a gaba gaba wanda za a iya maganin su akwai wasu daga baya wanda za su iya jawowa makanta amma waɗannan dai su ne na gaba gaba dukkan su kuma daga shi yana da trachoma da vitamin A deficiency da oncocytoma psoriasis wanda river blindness da ne magana da kuma diabetic retinopathy da suna duk za a iya maganin su shine dalilin da yasa ake cewa in mutum ya zo asibiti akan kari in Allah ya sa ya da aka bashi maganin da ya dace ya samu kuma kulawa da ta cancanta in Allah ya sa ya da bashi ba makanta likita waɗannan cututtukan da kai bayani mm. kamar su irin ita yana da sutra kuma da sauransu mm. shin akwai wani wato alama da suke nunawa ne don wani lokaci za ka ga mutum ma idan shi ko yana kaikayi ko kwan canza amma bai damu ba mm. so akwai wata irin babbar alama da zata nuna cewa ya kamata mutum ya je asibiti abu na farko mafi yawan abu da zai kai ga mutum ya je asibiti shine idan ya lura ganin shi yana raguwa ta yaya zaka gane ganin ka baya <clears throat> bai inganta ba ko yana raguwa shine ka ɗauki hannunka guda ɗaya ka rufe idon da kake tsammanin cewa ke da matsala ka bude ɗayan sa'annan in ka duba abin da kake saba gani kullum sai kuma ka rufe shi da kake ganin ka kuma barin wancan a buɗe su ta nan ne za ka iya ganewa ganin ka yana raguwa ko baya ragu abu na biyu idan ido yana hawaye ko yana ciwo ko akwai kwantsa ko ido ya yi ja duk waɗannan alamomi ne ko abubuwa ne da mutum shi mara lafiya yake ji ga jikin shi idon shi yana hawaye a ka tashi da safe ka ji idon ka yana kwantsa ko yana kaikai duka alamomi ne cewa dai akwai wani abu da ke faruwa abin da ya fi dacewa shine mutum ya fara zuwa asibiti a duba a gano a bambance mishi a tantance mishi wanne ne dalilin da ya sa waɗannan abubuwan suke suke faruwa wani abun ba mai tsanani ba ne wani abun kuma alama ce ta sai a sake kara bincike yaya za a kwatanta ma yawan mutanen da suke makancewa bayan za a iya maganin abun musamman ma a najeriya Najeriya ƙasa ce babba kuma tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ake cewa ƙasashe masu tasowa. So ba matsalar Najeriya ba ce duka yankunan duniya irin masu yanayi irin na Najeriya. Na farko akwai ƙarancin isassun ma'aikatan lafiya. Bayan ƙarancin isassun yawan ma'aikatan lafiya akwai kuma ƙarancin isassun institutions na da za a iya kula ma da mara lafiya. Asibitoci kenan tun daga ƙananan hukumomi ko yankunan karkara zuwa abin nan matakin jiha da kuma matakin tarayya abu na gaba in ma an samu ma'aikatan an kuma samu asibitocin cin kayan aiki da za a iya yin amfani da su a yi wa marasa lafiya aikin shi ma matsala ce bayan wannan in ma an samu kayan aiki to abubuwa ne wanda kuma akwai bukatun akwai bukatuwar shi mara lafiya ya san ma cewa yana da amfani yake asibiti mafi yawan mutanen mu na karkara ba su ma da isassan ilimin ya cancanci su je su duba su je asibiti za su ga cewa bata lokaci ne akwai magun magungunan gargajiya da za su iya ko akwai matakai kuma da haɗi a again da talauci bayan rashin ilimi isasshe akwai kuma talauci rashin abin hannu isasshe ko da mutum yana so ya je wani lokacin saboda larurar yau ba zai iya samun damar da zai iya zuwa asibitin don ya samu wannan kulawar ba sa'annan ma'aikatan in ma akwai su akwai buƙatar mutum ya samu training kwarin cewa akan abin da kake wanda ka sani yau a sake maimaita maka ana maka refresher course don ana maka yau ana maka hora ana kana samun horo a kai from time to time don abin da ka sani jiya mai yawa ko wani sabon abu ana wannan yana suna taimaka so waɗannan matsalolin kin gani su ke jawo mana ki samu cewa mutane gashi dai mutum yana son asibiti ma ko kana son ka je challenges na kula da marasa lafiya a yankunan mu ba za a samu yadda ake so saboda waɗannan dalilai yawanci za ka ga wasu wanda za ka ga ko samari sun taso babu ido sun makance za su taimaka maka bakon da ba haka aka haife su ba hmm. to ya za a shawo kan wannan ita matsalar kin ga ai measles kike magana bakon daure shine measles a measles ita kanta <clears throat> ba ta jawo komai sai ita take sa a samu vitamin A deficiency wannan bakon dauren saboda kwayan cutar measles takan sa garkuwar jiki ta laushi kwayan cuta su shigo ido mutum ya samu matsala ko kuma wasu daga cikin ayyukan da iyayenmu suke yi idan mutum yana da bakon dauro a ɗauko maganin gargajiya a sa a ido shi ma yana jawowa matsala to amma dai abin da measles an san akwai eh, dangantaka tsakanin bakon dauro da vitamin e deficiency da kuma makanta kin ga ita ma measles za a iya tsara za a iya tarewa dalili karban eh, menene vaccine kin gani wayannan rigakafi rigakafin da ake yi na yara in Allah ya sa da mutum ya je mace ta haihuwa asibiti ana mata rigakafi kuma tana da isasshen lafiya ba za ta samu yaro ba zai kamu da measles ba kuma kin ga ido ya tsira kenan to masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Zailani Abubakar Isa sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonninku ta hanyar imel a sashin Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da jula Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.